Shugabannin addinai a jihar Kwaran Najeriya na ci gaba da yin kira ga al'ummar jihar Kwaran da su kwantar da hankali biyo bayan rikicin da ya yi sanadiyar jikkata aƙalla mutane biyar a wata makarantar sakandare da ke birnin Ilorin babban birnin jihar ta Kwara. Bayanai dai sun nuna cewa rikicin ya ɓarke ne bayan da aka hana wasu ɗalibai mata shiga wata makarantar sakandaren Baptist da ke birnin na Ilorin a ranar Laraban nan da ta gabata. Dama dai wannan sakandare ta Baptist tana ɗaya daga cikin makarantu goma da tun farko gwamnatin jihar Kwaran ta rufe a lokacin da gwamnatin jihar Kwaran ta bayar da damar cewa masu sha'awa suna iya sanya hijabin. Dr. Idu Ibitoye ne sakataren ƙungiyar Kiristoci ta kan reshen jihar Kwaran ya ce suna kira ga gwamnatin jihar Kwaran da ta yi da'a ga dokar ƙasa tunda wannan batu na hijabi yana gaban kotun koli sannan ya ƙara da cewa. Yes, my position is that the two religions, Christians, Muslims, we should allow peace Ya ce matsayata ita ce bangarorin addinan guda biyu wato musulunci da kirista da su bari zaman lafiya ya ɗore. Shi ma dai shugaban ƙungiyar addinin musulunci ta Izala a jihar Kwaran Sheikh Masa'udu Offa ya ce bai kamata wannan al'amari ya kawo tashin hankali ba domin kuwa dukkanin al'ummar jihar Kwaran 'yan uwan juna ne. to wannan bai kamata ya kawo kace na ce ba tsakanin mu da su inda ba wani abu ne daban wanda suke da shi a cikin manufarsu ba bai kamata mu yi tashin hankali saboda wannan ba kuma musamman ma kuma har iya su ma yan eh. mu musulmai idan mutum bai fahimci abu ba tukuna to ba za ka yi fada da shi ba yana fada da kai sai ka yi hakuri kai eh, ya da shi bai gane ba in ya gane gaba ai zai nadama a lokacin da na kira sakataren labarai na gwamnan jihar Kwaran Rafiu Ajakaye ya ce ba zai yi magana ba a madadin gwamnati akan wannan al'amari ba, sai dai mu jira lokacin da ofishin sakataren gwamnatin jihar Kwaran zai fitar da wani bayani akan wannan al'amari. Kuma har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto babu wani bayani daga sakataren gwamnatin jihar Kwaran. To amma tuni rundunar 'yan sandan jihar Kwaran ta ce ta ɗauki mataki domin tabbatar da zaman lafiya a birnin na Ilorin. in ji kakakin 'yan sandan jihar Kwaran SP a Kasami Ajayi, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.